بسم الله الرحمن الرحيم آه. ودعوا للإسلام أها تو بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم wa ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna cikin lissafin mu kusa muna shahi na 252 inda mai da ke magana muna cikin kuma babin jihadi inda malam yake cewa wadu'u lil islami an kira azna su kayarai an kira su zuwa ga musulunci sai an fara kira bayan an yi kira an sun karba wani lahi alhamdu haka aka so in ba su karba ba sun ma jiziyatin sannan a kira su zuwa ga da jiziya su zama suna afnancin su amma su ba da jiziya su shiga cikin zimba musulunci amma inda za a musu wanga abu bi mahallin yominu gaba gire wanda an ka amince akan musulmi daga barin yaudar kahirai wa'illa in ko ba amsa ba ga kira ba su amsa ga su ba da jizya ba to a yaƙe su wa ƙutilu duk a karkashe su in kaji an ce ga wanda ba a kashi illal mar'ata sai mace awo ita da ba a kashewa da kuma sauran wannan sun kai kama da irinta su bakwai na ba ya halatta a kashe su wani yaƙi illa fi ha fi inda sai yaƙi ita mata ake ta ɗauki makami ta kashin maza to an kashin mata sai a kashe ta don ba abin ce ɓanna gaban ga Allah wa illa sabiya sai yaro ba a kashe shi an gama da in mun gama da mace nau kenan su bakwai na wa illa lamatufa sai mai dan hankali ba tufi to shi ma ba a kashe ne don ya kashi inda aka kai sai ya kai awo ka yan fanin illa ka yan fanin awo kamar da tuɓe wanda ya ƙari bai iya yaƙi ta mallam abinci da aka shi na ruda dawa ba a kashe shi wa zaminin sai kuma ma ba a kashe kuma ma shi ma kwanci wa rahibe wa a'ama ba a kashe makahu shi ma makahu ba a kashe shi don mi za a kashe shi makahu haka nan ba a kashe gurgu wa rahibin mu'azilin bidairin haka nan kuma dan ruhbani wanda nisan nisanta can da dairin nashi babu ruwa nai bai zo cikin mutane ba yana can zaman ne shi ma ba ka shi ne aw sau ma'atin ko ko mu'azilin bi sau ma'atin wanda nisan ta ko ba cikin sau ma'a to sun ta babu su ba su muhada da mutanen addinin nasu balle a ce su ma suna ba da gudunmuwa amma fa kai zai na ba da ra'ayi yana can zamna amma yana shirya musu wani aka yaki filana to in an kasa wani yaki iri ne aka fara kashewa don ya san eh wanda an zaune gida yana shirya wani akai yana gwada mutane ya yi masu yi illa wanda bai mai komi zan tsaye kawai akai to mu zo wato zaka lawa mulki fa'atu ba an ce ba kashin su ba to ya an kashe masu wanda muka wanda bai kusa Allah ka bakira ne yani wani naha ana ji ko wato ba an ci ba a kashin su ba to ya an kashe masu kokari manya wanda an masu kokari wanda an masu jini a jika to su an ba su wasu ne ni za a yi to a bar musu abin da ka isa su har a kai kaka a ha'a a cimma abinci nan gaba fakat ko ba sina ba to mu zo wanda mara katilon waɗanda da an kashe ba a kashewa wanda duk ya kashe shi ya yi istighfari ya nemi gawara ga Allah don ya laifi ina wanda ba a kashi wanda kira manzon Allah bai kai mai ba ka kwashi kayan ka zuwa jihadi ka tafi iske cikin unguwa ka kai tarin da ba sai daidai ba ba a kashe duk wanda ya kasai sai ya su bari sai yasa wanda su kasa da aka ce mai kira ɗaya kashi ɗaya aka ba a kira akwai wanda su wanda aka ce ba kashi ɗaya kai ba a kira hmm? Hmm? ta haka kai to mutai sarar wa in hizu faqimatuhum hmm. in an ka tara su cikin ganima suka koma ganima din to in an ka zo wani zo ya kashe su to ya biya kima su liman hmm. ka sanya ta a shi a zu a cikin ganima ba ka ja ba so hmm. mu zo warrahibu warrahibatu warrani da mai rubaniya namiji da mai rubaniya maki wadda sun ka nisanta bidairin ko ga sauma ati ko ba su ba da ra'ayi to ya'ya na ba abu ta sabi so mu zo hmm? san da sabi suka yi nan ɗaki kai shige ne su a komi a wata yanki ba rubaniya awo awo so mu zo da ni aka yaƙi mutasar kenan ana yaƙi bi kadai ma inda ta ruwa a hana ruwa su kai gare su in mutu ji wanda dole fito ko su mutu can adashan ana yaƙi da ala wato kamar irin takobi ko baka da sauransu wabinarin an yaƙi da wuta in lam yanzun gairu ha in wani ta bai yiwa wal qatl bin Nari nar wa sum yuhram ya amkana al gairu fihi muslim ba a yaki da wuta inda wani abu na yiwa don wuta gama ta kai da kowa in lam sun gairu ha ko in wani abu sai wuta kuma idan ba musulmi cikin su amma akwai musulmi ko in wuta ba sai zo a bari in wani abu ya sai wuta a bari a akan musulmi ƙwarai ku sai inda za a jin tsoro a kan majiyar musulmi ko da za mu kai gare to mu zo ko da jirgi na an yaƙi cikin jirgin ruwa kuma an yaƙi cikin birni an yaƙi su cikin birni an karkashe su amma ka a ƙone gari ka a jirki jirgi su nuce in suna tare da zuriya domin cikinsu akwai mutumin kirki kila wa'yan ta tara su bi zuriya tun turku kayan da sun kai to za a yaƙi da sun ka zo da zuriya su ya'ya da tsofaffi da sun suka suka sasu da gaba su kusa hukuma da baya to a turiku a basu awo ha an ka yi an ka basu wala suna yi waiwai to wannan daɗa oh illa li haufin sai ana jin tsoro wannan kan daɗa sai a mai gaba ɗai Allah gaba iwa eh, in ta tara su da musulmin in sun kai garkuwa da musulmi ko babu da za a yi yan an basu wallahi akwai tsoro mu zo in sun kai garkuwa da musulmi kuma yan an ka basu akwai tsoro karanta mana lami kusat a karkace su amma in za a halbi a yaniyar ba musulmi an kalba ba ko an sami babu kome Lami kusat sun su ko yanzu ba garkuwa akan yi ba amma yan ba ajin tsoron a ƙare mafi yawan musulmi wa roma namul summin an haramtar da harauta da kibon dahi abin nan yaƙi da kibon dahi wasu anatun bi mashirikin an hana neman gudunmuwa ga mashiriki sai don gina ranar masai ko rijiya an hana aika ƙur'ani zuwa ga azna don mi don gudun kar ƙur'ani na a walakanta shi kama ba a aika ƙur'ani don hujja wani ya halar kitabi ta'alau sun zo zo warin bihi la'arbihin haramun lafiya da ƙur'ani ƙasa kayarai don in an ka samu rinjaya musulmin na ƙur'ani da ni za a mai ina misalin abin da an ka haramta kamratin illa fi zai shi aminin kamar mace ya musulma ba a zuwa da shi sai ga yakin da an ka tabbatar da akwai nasara amintaccen yaki wanda an ganin cin kwaɗe na za a yi musu hmm. an haramtar da hirarun gudu in balagal musulmi na nisfa in ka kahirai na su dubu musulmi suna su ɗari biyar haramun na musulmi su aka kahirai gudu wala ya bulugu izna ashar alfan ba su kai su dubu goma sha biyu ba amma in musulmi sun kasance suna kai dubu goma sha biyu in kahiri ya cika duniya ga haramun na sai mai gudu don musulmi sun kai dubu goma sha biyu suna yaƙi da duniya duka wallahi sai in ya zan ba musulunci a cikin zuciyarsu ba so yanzu mu nawa musulunci a ce mana hannu goma sha biyu لا لا لا to gudu ga kayarai illa ta harufan sai don ya bauduwa wata harizan ko kuwa dan samun jundi mutum shi dan zo inda yawa da a shi kara shi zai zo inda wani a haru a gama da wannan kayan amma ya ji tsoro don gudun kada su muku shi shi dai ya dan yawan abu ya iya bauduwa haramun na musula ya an kashe kayan ya dora ka tsaga budi ne haka na haramun na aka shiga hiri a ɗauki kai ne a sai da shi wani gari au ila wali ko a kai masarki o otu mai da ɗa'i'an eh na'am shin baka ji abin da muka karatu ba an ka ce ba ai yi wasu sun yi haka nan wai a sai wanda ba a nisa sai an ga kai dai ma ya mutu abu jahali ai an sare kai ne to an kace da shi saboda ko an ce an kace ba su yadda sai an ga kai ne kun san karatun ga da muka yi darar zura da mu yi awo wa haruma nabnu na adar amma sai daga kuna ai kai wani ya ta asirin dai inda kwana za a kwana ai da kai ban ji ba an kwana? to ko ki mana ɗaya ne awo ra da daɗin kwana wani awo ne? na'am na a kwanci tsaya na ruhi eh ƙura'an na'am

haka nan don shi a gina shi sai ko Thank ah. Eh? Eh. Ah, ah, umar akwai inda za a lura da masu sarsa ga wuri akwai wanda an tabbatar da cewa galibin ma hausa ka hutar na musulmi na to musulmi kuma za ka ɗauke shi matsayi ne matuƙar baka ga ya ɓanna ba ka ɗauka ta ɓanna shi amma in ya ɓanna ya bayyana sai ka ɗauke shi ɓanna amma inda an ka san galibin da ka sauka wani nan ba mutane kirki na ba to nan bai kamata a kan ƙura'an nan ka walakanta shi hmm. eh mai haɗa Allah da wani ko wata huska a kahiri ba a neman gudunmuwa da shi kuma ba a yi mai izini shiga masallaci ko da musulmi ya mai izini sai ga abin da ya zan ba mai iya ne sai shi ai dore waɗanda abubuwa duk ba mu yana mana sosai waɗannan da ba mu so ba ma yawa to ka bayan mutum ce kahiri zai mai ne ya ka dai kahirin ya kafa ko a in yace sai kahiri ka buga mai kwano ko henti kahirin da shi ka so zai san musulmi ya samu ya san kayan ya samu bari ga wannan bari kare eh? ah, yanzu